وإن تداركه بدون ما نقص shi ne misali idan mutum ya tashi daga inda ya tashi ya samu abin bai na ƙasa ba daga zafin kaje mutum ya bar ibada in ya dawo da duk abin da ake daga ya kuma ya daidai martaba ta dawo وقد ضرب لذلك مثلا آخر يا بقول مثالي وند باونا برجل خرج من بيته يريد الصلاة ya buga misali da wani mutum da ya fita daga gidansa yana so zai je sallah kuma a sallah yana da target menene target ɗinsa sallah kan farko يريد الصلاة في الصف الأول ta kaga mu har yanzu da kyar muke so mu tabbatar wa da mutane sahun farko a'a sahun farko yana so sai dai a aje masa eh to ya ba ya ka sai dai aje masa to ai ba kai ba kafi ko wanda gaske baka da abokai a sai dai kai sai dai ai fada in ka zo ka da mutum a inda kake zama shi kenan sai ka janyo shi sallai halajibu ta maganan wani mai wuri ai sai a duba in an ce ba mai wuri abin da ka lura da shi kar ka je ka jangolo da abin da ba daidai da kai bari ba ai sai din sa za su idan misali ka san mu ba a iya abin da ba an ce in an ce to kowa zai iya shiga wurin sai yan yara su zo da gudu su shiga ciki musibar kan musibar na a ai ko sun zo da wuri misali kaga yan ƙananan yara ga gaban mutanen ba yara ba ne ba ba yara irin wannan ba yanzu kaga ai ba za ka ce wannan yaro ba wannan ba ka ce masa yaro wannan ba ka ce masa yaro ko amma akwai wasu yara masu zama ana suna iya tare wuri a'a duk ka daina tunanin wani abu da ke ka da kake so ka tabbatar da shi ka dawo gaskiyar madaran magana yawa in ana magana ana cewa ce babu mai wuri da sauransu ba na nufin ƙananan yara ne saboda haka nan an yi abu zai zama bai da kan gari a'a set ɗinku ɗakunan da set ku. yanzu misalin inda kake zama sai gefe zai zauna wurin ka janyo shi Hmm? Ban ji <laughs> <laughs> ba? Kafa gwaje mai ciwo? Aka shi kamata zo shiga wurin, amma an ce ba mai wuri ba ana nufin ne wannan kowa zo shiga wurin ba. Shi ku ba ku da yawa dai ga ku burututu? Ta abin da ake so kenan. idan misalin aka ce an baro ne to ina ina iya ke ce ba shiga wurin ba saboda wurin sa ne kaga wannan ba daidai ba set ɗin ku ake nafi kullum a dinga fahimtar magana yi isa mutum kan sha wahala kaya nabi ya sha wahala in ka yi magana ba rashin gaskiya sai wani kama kuka yanzu abin da za mu yi a gaban malam kenan yanzu yanzu a zuwa a abu yi sata yanzu a gaban malam za a dinga sata a dinga musa kuka kai da shi kake ba kana kallon da barayi illa baka da hujjar da zaka kama su to ashe kenan ku dole a baka ka san baka yi sata ba in ana magana kan barayi na ruwanka hmm? sai kai shiru ana magana wannan jin magana to a galabiya haka ake samun wannan muskilan ka rasa da ka bari su bata abu ka ci gaba da gaba da magana wasu su samu hanya su shigo to shine idan aka ce kuwa shiru ku na nan sakin ku yanzu ba sai da na fito na yi zahiriya ba wani da masu ciyarsa ta gama mutuwa ta gama mutuwa yanzu ai akwai wanda in misali wanda in in ya zai zauna wurin kabiru bai ya kore shi yanzu a samu wa yake da suna malam nura ya zai zauna inda ke zaune ya sai ke masa fita ya aka yi baka zo da wuri ba amma kabirin ya da ka juru a wurin ƙarshen ta geniyo shi to abin da ya kamata yi wa'annan su zo ah eh, waye bai zo ba shi kenan sai wanda ya zo ya shiga ciki ah wanda ya zo yana kumburin sa da sauransu mm, yake da sunan Sulaiman da sai ya tadda da wannan auren ya riga ya shiga ciki ya zauna zai geniyo shi shi ba baya da wurin Allah sai na da sauran wannan duka to muskilar irin wannan muskila ne yake damu ba maganan yara kanana ba kuma ya kamata a fahimci haka tun da zamu ta zama ne kullum shikenan sai dai abu ne ana bukatan wa'annan manyan me isa ku ba za ku yi karafkiya ba akan wurin manyan ake bukata sai karafkiya a wurin kullum in an yi magana ba za a ce to ga in yara su zo da gudu sai akwai wasu kwanan nan nayi wasu wasu sabari suna zama min anan da magarwa kuma sun rike wurin nan kam kafin in sallame sun kaba wurin yan ƙanana ƙanana masu hassasa shi suna na ɗarawar a tashi ba su dana na ɗarawar to in ka ce haka ba ai ba idan su ake so su su shiga na idan nan wurin ba to haka in mm-hmm. ana faɗa waɗanda ake faɗan saboda ko a jikinsu to amma sai a zauna abun ka rasa kanka don ka rasa yadda za ka ban ka tsora ina ma tsora harona aka a cikin ɗari masu ɗakin ce wayo Allah Wa'inda mutane ya zanye da su akwai ai yanzu kaga da da na gaji na fara kiran suna na fara kiran suna ai ga an abu na din ko an bai zo da ruwa dole ya sai ya zo da kuma son ba ya zara yake ko wancan ma yana da irin wannan ko tsoro ya saka in yi zo sa'idu shi ba kawai zai bankare bude shi gashi da jiki bai da wurin sallah kuma a sahun nan ne yake so dukkan sauran sahu ba sahun ne ba nan ne wurin sahu duk inda ya shiga sai ya tsare kamar wurin kusan mutum biyu hmm? bayan magana ai mutane ne suka kira su masu zuwa wurin duk yanzu akwai wanda zai kama wuri a nan yanzu ya sa ka katako sai tafi kallon tafai in ka zo ka ga wurin ba za ka zauna wurin ba to me yasa kai ba za ka zo ba ya zo ne zai kama wuri eh kullum ya zauna wurin in ya zo ka ga duk ɗan sauran nan zai fata saka su zai in ya gaza da kai wurin da za ka zo ka zauna to ka riga shi ka zo ka zauna wani ba abun an yi maganin sa ba kenan to haka hmm? ai dashin ruwansa da kaga yi da ake son ana so ne kada ka jira yaro tunda in ka sake ka sake wannan ana so ne a sama kuma yaron wuri sannan a ce ba za a fito da shi ba daga nan su ma yaran sai su zuga su su san ba sa ma gasa da ku kuma ku dinnan ku gwada musu ku ne kuna zuwa da wuri don a wurin ku ya kamata su koya Eh, a to to idan su ake magana, ai su aka ce ku dan gizo. Ko yau subhanallah zan hujja da gizo. ko gizo ita ka a kai ka a tsina na. Hmm, bello bello. Kada yi mai tsini da ya kuma ka a kai fafa. Ka ga ya tsakiya. Shi ne. Wanda izo da wuri dama da kudu ba inda zai zo da gudu zai zo kai samu zai zauna nan. A ga ba ta iya gasa da manya ba. To sannan to kaga wannan ba ma za an aka faɗe ta shi ko ban labari ana koran yara shi kenan sai ya zauna. Sai dabda aka da sallah zai shi cire yara. suna da yawa maganan su daina wai ku zo malaku wanda za a yi a kama din na ce na ji na ce masu kama kamari me isa ku ba za ku zo ba in kuka zo wani ai kafin dai ba dama ta ka ku ku zo ku cire wurin za a daina kamawa ai ai gaban mai sanar in dai manya ne suka yi shi na ce maka ai akwai wanda zai ba shi ne na buga maka misali ba ke yatsa mai da wuri wuri ai san da bai yarda da shi ai akwai masifa biyu ta faru wannan ba zai zo ba shi kuma wannan ina so a ce abun nan to shi kuma sai wancan ina so shi ne maganin abun a zo don akwai wanda ai rashin mai zuwa da wurin ya sa zai kama wuri yanzu kamar misali ne a ce ka ɗauka kai ka kama wurin a'a alaji alhaji da ya kama wurin ko sai ya turo mai kafa isa masa wuri ce to wari sai kana zuwa ka ɗauke kujerar ya za a yi baka zo da zuwa kana kwanci a gida ka zo ka shiga wurin ka gani zai tashe ka to to yi baka zo ba ko da ya halarai ka za ta za ta ratsa ka in ya halarai ka sai kalle ka yi magana ina yin magana za a bar maka wajen sai kai kaga mushkilan kenan yanzu abun a ce misalin eh, ka zo kai ne ka zo ka kama wuri shi kenan alhaji bature dai yanka zai manta da ba dai ka kama nan wurin ba wannan ya zo ka tashe shi gobe sai ya zo ya zama za ka janyo shi ya kama ga ya dole to amma a kuɗa shi da yara ne su manya na da iyakan laifi sun fi kuma laifi yi ruwan eh to shi ne masiban su zo da wuri manyan manyan kuma gyarawa za a yi sa ake so a taɓo su a taɓo su zo su gyara daga mana akwai akwai muskilan rashin yan kaɗan ɗin ko mun hazimuna an ci su da yaƙi in ban da ba da aka hukuka yanzu aka ga da aka gara masallaci yanzu mutane suna son su zo su shiga sun masu da sun manyan ne a da Allah. a dage a dinga zuwa kafin faru a gida ma ya cika wannan ma na baya cika wancan ma na baya cika ai ma za su zama daidai ya ke da masu muskilan ita kamar yadda to mai janyo maganar ba ma magana ake ba har kawai a shigo da ita da ake ne mutum ne ya kawo ne da fiskan fil awwali a ala ce bai kallon komai da su ta sauna na farko fi riki fara da ta fara da sai wani riki da ba ta ko da ba ta sauko ya ci kwallon shi ta baya a gaga kai ina za ka je sauran farko ke so ka ci ta fara da ka ne ba ta ba ta sawun ba yuridu ta'awiqahu yana son kawo masa tangarda an sarati falahu ma'u suna da an yi ya shagalu da faɗa da shi ne za ka rike ni saboda menene saboda menene ya rasa sallah fadi hado da rutaidi asani an yi jazibahu ya fizge a ciki bai tasallatu minhu ya finshike in ka zama ka finshike kar ka tsaya kana tabbayin shi don bai za ka tare ni don bai za ka yi kaza saboda kakkai asaran wurin can naka Allah ta fita fassara wai da ba kuna zuwa eh, da kuna wanda suke koyarwa a makaranta malaman idan suka taho a hanya ba sa gyara da juna saboda menene ana nan na tsaye da jambiro ko kuna zaune a nan a waje kuna gyara da ya gaji a lafiya kalau kwana biyu kai ma ka samu isra shekaran jiya na ganka daurin aure ba mu sadu da juna ba na so in zo mu gaisa ya ai na so in yi kaza a zaki a wannan awa ne kwan na ku kuna abin kawai lokacin a fasa sai in taya taya taya to yanzu ana ka salamu alaikum to alaikum assalamu wani bai ma yadda haka yake sai ya faha musu farkon da salamu alaikum yace oh saboda ka faha kai mutane kyalewa ake sai mu samu abun sai sai ina nema ba wannan mun ɗabi'antu da girman kai da yanka mu ba za mu bi doka ba mun ɗabi'antu da wannan duk dokar da za a sa sai mun ceta ta mu ai mana tamu daban manya ne to muna ɗabi'an da wannan to ku nan manya manya ne za su iya karya manya amma ba za a basu da yanyi in manya ana cewa wannan yayi wannan yayi to kaga yara fa shiga cikin wannan fadan su ne kaga ba faɗa su ba dai ba su yara ne sai bango ya tsage ai kadangaren kan samu abun nan akwai yanzu akwai malam yanzu wannan mai photocopy ka san da mai photocopy malam Ibrahim ba zai faɗa da wani ba ka taɓa ganin wanda suka yi faɗa tare ko ta taɓa ka ita ta cuce ni baka taɓa gani ba to amma eh, wani lokaci ga wurin ka an bar masa shi inda aka ce gari ya waye inda yake zaman nan ba gan shi ba so sai dai can ƙarshe a ga shuru shuru sanin za abu na ƙasa kaga ba tare masa wuri aka yi ba amma sanin kullum ina wuri da ma mutane sun san daga inda yake zuwa ha da ai za a ɗauki sama da abin da yadda abin nan ko ido ana tura ne na yi kuma mana an an shigo shigo ba da kai ake can sai an matsa masa da zai koma wurin لئلا تفوته صلاته ثم له بعد هذه التفلت ثلاثة أهوال أحدها أن يكون سيره جمدا بأن يفسكي إيش قبل قدوم jama'a tsalle tsalle kaga kalli jamalu jamazani kaga diko har da firgigin ba sarwa ne shi wa wusuban rika ma fatahu dan ya cimma abin da ya kubuce masa bitilkal waqafa fa rubbama istadarakahu wata da alaihi da dama ma ta yakan riga ma da ma a hankali ke tafiya da bai tsara so ba ganin wancan abun ya same shi kaga zai hada da dan gudu gudu ta sai ya samu abun da ma bai tsammani ba to kaga wannan tubansa yaje ya samu ci gaba eh kaje ko yana bacci الثاني أن ila mithli مثل yaje ka tambayi بيضا ya koma irin tafiyarsa ya koma asalin irin abin da yake so ya cimma Salisu, an tori taho tilkar wakafa wancan tsewan ta ja masa futuran ya yanke yana ta kumburi wata hawunan fa ya futuhu fadilatu safil awwali aw fadilatu jama'ati wa awwalul waqti fa hakaza at-ta'ibu sawa'